sauraron mu sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen litinin biyar ga watan Satumba. Yau da gobe ne shirin matasa daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa a kan mita 102.5 a zangon fm da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni a sauran sassan kasar ta Nijar. Masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima jimrau Yau da gobe shirin matasa na nan tafe da karshen tattaunawar Idris Hamza yana na sashin koyar da harsuna a jami'ar Sulalamido ta jihar Jigawa a kafin Hausa. wanda ya daɗe yana nazari a kan matsalar mace-macen aure da yake mun kawo ƙarshen tattaunawar tamu da shi kowace shawara ya baiwa 'yan uwansa matasa maza? Karfe aure sai kasancewa za a yi kiran mai gida a ansa ba tare da kakau da kai ba. A yana daga cikin kurakuran da nake yi shine abokina ya yi aure, ne ma sai na yi. Su kuma mata fa wace shawara ya ba su? a rage buri na cewa ba zan yi aure ba sai mai kaza sai mai kaza rin zama aure ba wai a kuɗi da aka tsara ba kar ya zama kin kasance matar da kullum tare na miji Shin kun san cewa saka wasu irin hotuna da yin wasu irin rubuce-rubuce a kahohin sadarwa na zamani na iya haihuwar da wasu illoli na kusa da kuma na nesa waɗanda sai ma nan gaba za a ga tasirinsu? Cikin illoli na nesa da muke hange wani yana iya zama babba wata rana akwai ko matsala ma na masu kambun baka wannan ya faru a DC ingantacce domin akwai wani ciwo duk duniya an yadda akwai shi shine ciwon kambun baka Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji waɗannan cikakkun bayanai har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Mala Usman. ka san yau hutu ne a ƙasar nan ko? eh hutu ne gaba ɗaya biki ne na eh, ma'aikata amma mu kaga tun da mu ne na eh, gaskiya mun zo eh. aiki gaskiya da gaskiya kenan <laughs> wato rana ce ta karrama ma'aikata hmm. saboda irin gudunmawa da kuma taimakon da suka yi wajen gina wannan kasa ta amurka haka yake to hmm. allah ya sa duk ko ina mu ni koyi da irin wayannan abubuwa amin amin hmm. to a facebook da twitter mun yi muku tambayar cewa a ganin ku ta ina rubutu ko sa hotuna a shahukan abota na yanar gizo wato internet zai iya shahon rayuwar mutum a nan gaba musamman masu burin shiga harkar siyasa ga amsoshin wasu daga cikin ku Sakon farko daga shafinmu na Facebook daga Hassan Muhammad Binanci ya ce tabbas zai iya shafar rayuwar mutum matukar a duk lokacin da za ka yi rubutu ko kuma sanya hoto baka saita tunaninka ba. To fa wata rana za ka yi tagumi tare da dana sani. Da fatar duk abin da za mu yi mu yi don Allah kuma mu bari don Allah. To sai kuma sakon Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe hakika rubuce-rubuce ko saka hotuna a kafar sada zumunta wato intanet zai shafi rayuwar mutum ta hanyar nuna ko shi wane ne ko ma miye halayensa shin yana da tarbiyya ko akasin haka domin a irin rubutunsa da hotunan da zai dinga sawa ko kuma yi a intanet zai nuna wa duniya waye shi daga ƙarshe nake kira gare mu masu amfani da kafar sada zumunta ya kamata mu san irin rubutun da za mu yi ko hotunan da za mu sa domin za mu je gaban ubangiji mu yi bayanin yadda muka gudanar da amfani da intanet tare da karɓar sakamakon abin da muka aikata shi kuma ahmad ladan girkau ya ce yau da gobe ai wannan yana da mahimmanci musamman ga waɗanda jama'a na da ra'ayin son ganin hotonsa misali ina da sha'awar tallar mai gidana wato honorable lawali speaker margai masu ji suna da sha'awar son ganin hotonsa wannan ba laifi bane daga ahmad ladan girkau sai kuma nasiru kainuwa hadejiya albani ya ce ba yin rubutu ko ɗora hoto ke da illa ba a'a menene kake rubutawa sannan wani hoto kake ɗorawa a yanar gizo abinda mutum ya kamata ya kiyaye shi ne kada ya duka yin rubutu na karya ko cin zarafin wasu haka kawai ya zamto duk hoton da za ka ɗora ba wanda ya saba wa addininka ko al'adarka ba ne in har baka kiyaye ba to nan gaba zai iya zama illa gare ka musamman idan ka shiga siyasa za a rika tunawa da rubutunka da irin hotunan da ka rika ɗorawa ne. Shekaru kaɗan da suka wuce, mun ga yadda ɗaukar hoto mummuna ya yi tasiri kan wani ɗan gidan sarautar Birtaniya wanda za a naɗa shi a matsayin yarima na biyu. Sai aka binciko wani hoto da ya ɗauka mummuna shekaru da dama. Haka ne ya sa aka fasa naɗa shi a matsayin yarima na biyu aka naɗa ƙaninsa. Shi kuma Mintaka Liman Tireta ya ce illolin suna da yawa ba ga masu son shiga siyasa kaɗai ba, har ma kowa da kowa. kowa domin zuwa gaba ɗiyan mutum za su girma su riski irin waɗannan hotuna da rubuce-rubuce musamman in ba waɗanda za su yi alfahari da su ne ba. Su kuma masu niyyar shiga siyasa abin ya zama biyu kenan domin masu kalubalantar su suna iya amfani da su wajen dusashe musu moruwa wurin magoya bayan su. Sai kuma Sha'aibu Zidane ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Jinjina da fatan alheri a gare ku a gani na babu wani abu da zai shafe ni zuwa nan gaba don na sa hoto ko na yi rubutu a kafar sadar sadarwa ta intanet ko da a ce na shiga harkar siyasa a nan gaba dalili kuwa shine na tsaya akan gaskiya ta kuma na san gaskiya ɗaya ce a don haka kuwa ba ni da wata matsala ta wannan bangaren ya Allah ka ba mu ikon aikata aiki na gaskiya a duk inda muka kasance Aminu Modibba Umaru Kaurame ya ce tabbas rubutu ko hoto yana da tasiri matuka wajen isarwa mutum da bai san wasu abubuwa da ke faruwa a waɗansu gurare ba hakan kuma na iya zama gaskiya ko kuma saɓanin haka musamman musamman ga wasu bara gurbe 'yan siyasa suna amfani ne da wannan dama domin yaɗa ƙarairayinsu da suka shafi siyasa. Sai kuma Yas'alu Abubakar ya ce yin haka yana da matukar tasiri domin a lokacin da mutum ya fito neman tsayawa takarar wani mukami a siyasance a wannan lokaci ne abokan takararsa za su fara yin binciken kwakwaf a kansa domin gano ainihin shi da kuma inda ya dosa a rayuwa matukar idan ya kasance aka sami rubutu rubutu ko sanya wani hoto wanda bai dace ba to za su yi ƙoƙarin yada wannan rubutunka ko hotonka domin su ga sun yi nasara a kanka. To bari mu leƙa mu na Twitter. Sako na farko daga at Ali Sharif ya ce at VOA Hausa yau da gobe ni a gani na hakan ba komai ba ne duba da yadda hakan zai sa a gane siffar mutum a zahirce. At Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe ɗora hoto ko rubutu a intanet zai iya shafar rayuwar masu sha'awar siyasa sai da ce a gane mutum nagari ko lalatacce. Shi kuma at Sani H. Harbau ya ce at VOA Hausa hakan yana da mahimmanci muddin za a rinka tura hotuna da bayanai bisa bin ka'ida to ba shakka mutum zai samu ɗaukaka. at usman underscore manika ya ce at voa hausa yau da gobe hakika sanya hoto ko rubutu a intanet abu ne da ke shafar rayuwarmu yanzu ganin batanci da cin mutunci sun fi yawa a ciki daga ƙarshe at abba dambam ya ce at voa VOA Hausa kwarai kuwa rubutu ko ɗaura hotuna na da tasiri ga mutane musamman 'yan siyasa wajen yin kamfen ko janyo hankulan al'umma. To a ƙarshen tattaunawar da Halima da Jamila suka yi da Malam Idris, Idris Hamza Yana na sashen koyar da harsuna a Jami'ar Sulamido ta jihar Jigawa. Ya yi nasiha ga maza da mata ya ba su shawarwari da in sun yi aiki da su to za su ga canji da mai amfani. Amma kafin nan Malam Idris Hamza Yana kira ya ga 'yan uwanshi maza cewa su raba kansu da irin tunanin nan na cewa wai ma mace bata isa ta tambaye shi ko ta tambaye su dalilin da yasa suka so sa mata rai ba ballantana kuma a eh, tambaye ta da eh, ita ka san eh. akwai mazan da ke to ai mace bata isa bata ina wace ta ita kamar miji ya shigo ya mata ta canza eh irin kai kai ta hushin ta mace bata isa lafiya wance eh ba isa ba <laughs> kenan to to haka yayi wannan magana a cikin wannan tattaunawa ga dai inda ya ci gaba da bayanin matsaloli dan niyyar a samu daidaito ni abin da nake gani shine na farko dole ka san da wani irin mutum kake zaune akwai mutanen da za ka samu su masu rike magana ne komai aka mutu ba za su faɗa ba amma in kana nazartar musulmin da kake tare da shi da idan akwai wani abu yana damunsa za ka iya ganowa saboda haka ba wai al'amari ne na mutum ɗaya ba duka su biyun a junansu ne idan ka fahimci cewa kuna zaman lafiya da matarka sai ka ga 'yan wasu abubuwa sun fara fitowa nan da can to kar yi ma ka hura wuta ita ma ta hura wuta duk sai ku wani amma idan ka ga tana fushi da ta sai kun nisu musamman lokacin da kuka ci kuka koshi sai kai mata magana wancan ni kwana biyu na ga gaba ɗaya kina ɗan haɗa fuska da sauransu me yake faruwa ne in insha Allah tun da dai akan soyayya da fahimtar juna aka gina auren nan za ta buɗe ba ta kai magana kuma daga nan za a samu maslaha amma matsalar fushi ne kowa ya yi fushi kai ka yi fushi ta yi fushi kuma ka ce ta fi ta hankali in ya ka ta hankali aka kamata ka aiki da hankalin ka wannan wajen aiki da hankalin ka kuma shine ka kira ka ku zauna ku yi magana ke kuma ke ma idan kina da matsala ba daga ya shigo gida wata kila ya ya wuna a wajen aiki ya gaji kansa ya yi zafi ya zo gida yana buƙatar hutu daga zuwa ko ruwa zai sha ba ta taso masa da magana ku bar shi ko kina jin haushin sa ki ba shi abinci ya dan samu ruwa da sanyi ya sha kuna zaune kuna hira in ki faɗa masa abin da ya mutu da ba su ya yi ba insha Allah sai an fi samun maslaha da a ce yana shigowa gida cika masa garanda so wannan abubuwa ne wanda yake ya kamata a ce duka ta bangarori biyu ba wai bangare ɗaya bane ba amma dai mm. tun da maza musamman a ƙasar hausa muka ɗauka mu ne manya mu muka fi tunani ya kamata mu rinka amfani da tunanin nan namu ta hanyar da ya dace ba kawai ka nuna kai babba bane kullum kai ne da mm. Jamila kin san mai ban dariya da ya ce balle in kun ci kun ƙoshi. Shi ne ciki ya ɗauka. <laughs> Wala Idris kenan. Lokacin da mutum ya koshi lokacin ne nutsuwa take zuwa masa. Mm, idan da yunwa kenan sam dama yunwa da kanta ma tana ƙara hushi da ɓacin rai. Eh to ai batu ya ce a hungry person is an hungry person. <laughs> Dan mutum yana jin yunwa to yanzu ne ransa zai ya ɓaci. Mm, Yawa Jamila me zaki ƙara? Irin wannan tattaunawan kuna yi tsakaninku tsakaninka da abokanka saboda mafi yawanci zaka ga cewa matasa kuma aurata su dai sita sita complaining sita korafi sita korafi akan zaman auren su saboda ana al'ada ta nuna mana cewa ba ma iya faɗar idan muna jin daɗi saboda wai kada mutane su ta cewa kai wannan ko da yaushe kai na cikin kana cikin jin daɗi kuna yi tsakaninku to eh ni gaskiya wato mutum ne wanda ban cika shiga rayuwar mutane ba amma in har mutum ya zo mun da matsala nakan ba shi irin waɗannan shawarwari ko kuma idan misali a matsalar ta shafe ni misali dan uwana ne ko kuma yar uwa ta ce mace wadda ya kai na shiga ciki nakan ba su shawara mace to na farko dai kar mutum ya kasance yana yaɗa matsalolinsa kuma kin san yanayin da kowa yake hangen al'amura a wasu ya sha bambam yana mm. ganin shi idan ba zuwa ya faɗi matsalolinsa ba ma to ba zai huce ba a wani shi kuma neman maganin matsalar yake sai ma an warkar da ita kafin ma wani ya fito amma dai duk wanda ya same ni a da matsala irin wannan na kan yi kokari in ba shi shawara sannan kuma da yake muna dan a harka ta kafafen yanar sadarwa wato irin su facebook a mutum yakan dan yi rubuce rubuce na irin waɗannan shawarwari wadda kamar jirwaye ne mai kamar wanka wadda ta tafe shi in ya gani a wajen ya ɗauka ya amfani da shi. Kamar irin majalisar nan ta matasa ana taruwa kamar a ce ƙarshen mako lahadi za a taru abokai da matanku ana tattaunawa irin a baiwa juna irin waɗannan shawarwari. To, eh, malama Halima kin san nunan a yawanci irin waɗannan ɗabi'un ba a cika yin su ba ka ga an zo an taru misali abokai maza da abokai mata sun zo su a sun taru an zauna yawanci dai a taruwar ta fi maza zauna maza mata kuma ma akasari idan ba biki ba ne ya taso ko ta hidima ba a cika samu ba yawanci sai dai su zo gidan wannan abokiyar su zo gidan wannan amma ba wai su taru don tattauna irin waɗannan matsalolin ba wadda kuma ina ga wannan shi yasa kafafen sadarwa irin naku suke da amfani tun da za su samu tun da mafiya yawa ba a cika irin wannan zaman ba tattauna irin waɗannan matsalolin a kafafen sadarwa tun da an shaidi malam bahaushe da sauraron rediyo wannan na ga zai iya taimakawa wajen samun tsarin fahimta a kan irin waɗannan al'amura. Mm, Yawwa to ban san ko Jamila na da wata tambaya ba ko kuma ni dai taɓa eh, eh, To ni dai daga ƙarshe abinda nake so wata shawara zaka ba 'yan uwanka maza 'yan uwanka maza masu sauraron ka yanzu haka yawa wace shawara zaka bayar in ka ba maza kuma yadda ake ta in aka bigi jaki sai a bigi taiki su ma matan wata shawara za ka basu domin wannan al'amari wannan matsala ta mace-macen armi ya za a iya ta ya zama annoba a cikin al'umma a ko'ina ba najeriya kawai ba duk ƙasashenmu yawa me shawara ka me nasiha ka me kiranka ga masu sauraron ka yanzu haka maza da mata zan fara da yan uwana maza a na farko dai wato ya zama cewa in za ka yi aure kana da dalilan ka na yin aure kar ka bari dalilin da suka sa wani abokinka ko wanda ka sani ya aure ya zama kai ma su ne dalilin da za su sa kai aure a yana daga cikin kurakuran da muke yi shi ne shine abokina ya yi aure ne ma sai na yi ko ka shirya ko baka shirya ba musamman a yanayi na rayuwa da muka tsinci kanmu wanda kusan komai a rayuwa mutum shi yake wa kansa idan ka san baka da wata sana'a kwakwara wadda za ka iya riƙewa iyalinka matarka da abin da Allah zai baku ba tare da ka je ka tona asirinka a wajen wani kana neman ya taimaka ma da wani abu ba ya kar a aure rabu da mutane za a yi ta tsohon zoliyarka musamman an da shekarun ka tun ba kai aure ba amma ka sani cewa daga ranar da kai aure aka raka ka wurin matarka aka ce Allah san alheri ita duka masu tsokanar ka da cewa ka ɗin auren nan daga ranar kuma sun ja sun barka daga kai sai matarka sai abin da ka kawo gida kuma mafiya yawa za ka samu wani lokacin rashin wadata yana jawowa matsaloli a cikin aure saboda matan nan tana da bukatu nata bayan cinta da shanta da sutura akwai ta musamman a matsayinta da ya mace na wasu abubuwa da suke so na rayuwa na jin daɗi wadda matuƙar ba ka iya ba su ba yanzu ba za ka samu yadda kake so ba so ta wannan mahangar ne nake ba wa ƴan uwana maza shawara cewa kar ka yi aure sai ka san cewa za a iya kiran ka mai gida ta ansa ba tare da kakau da kai ba sannan mata akwai shawarwari guda biyu da zan ba su na farko dai a rage buri na cewa ba zan yi aure ba sai mai kaza sai mai kaza sai mai kaza musamman wannan matsala ce wadda yanzu suke damu yan matan mu shine zaka ga sai su ce sai sun aure ready made wato mutumin da yake da gida yake da mota yake da aiki yi da sauransu to ita rayuwa aure gina ta ake yi tare muddin kika san cewa mijin nan na kira da zuciyar neman abin kanta ko kuma ya yi karatu ya dan fara dan aikin sa na rufin asiri ko da ba buje yake aiki ba ko ba a yi nnpc ba ko ba a cbn ba in dai kika san cewa zai kawo abin da ake bukata a gida to shi ne mijin aure mafiya yawan wanda za ki aura mai arziki wanda ya zo da wadata to shi kullum gani yake yi wannan wadatar ta sa kika aure shi ba wai soyayya ba amma wanda kuka taso tare kuka sha wahala tare har kullum zai rinka mutunta kina ganin cewa kin mata soyayya ne da tsakani da Allah dan haka mata a rage sannan abu na biyu shine tun da mun amince cewa namiji musamman namijin bahaushe ina da son girma to a rage ciwa kar ya zama kin kasance matar da kullum tare namijin ki ba shi ɗan damarsa ta babban nan don Allah da za ki ga kun zauna lafiya amma in kika ɗauke shi lalle fa ke yanzu tun da ya aure ki musamman ke da an fara aihuwa ai baya da iya da ki gudan ya shi zauna da su to zai iya zama da ke dan 'ya'yan amma kuma abin da zai biyo ba kowa ya sani da mai daɗi ba ne zai yi aure a wasu ke kuma a manta da shi waɗannan da su ne shawarwari a takaice da zan ba yan uwana maza da kuma yan uwa mata yawa na ce daga ƙarshe amma abin da ya ban dariya ya ce baka aiki a abuja cbn da nnpc don me ka ambaci waɗannan wuraren aiki <laughs> aiki san su ne kamar za a iya cewa wasu wurare da ake samun kuɗi kuma kin yawancin mutane musamman yanzu 'yan mata sun fi son masu aiki a irin waɗannan wuraren mm. ba su aiki musamman yanzu in kai malamin makaranta ne a gani ake yi to me sai kuma ballanta na harka bayar amma in ga mai aiki a NNPC zuwa CBN aiki kin ga za a ce lalle lalle da abu amma <laughs> lokacin fa sirrin zama aure ba wai a kuɗi da aka tara ba ne sai shiga da kuɗin amma babu zaman lafiya kuma sai shiga auren ya zo ƙarshen ta ma ya mutu. yanzu ga Muhammad Ibrahim Kwari da Sheikh Ibrahim Aminu Daurawa shugaban Hisba a jihar Kano da ci gaban tattaunawarsa akan illolin kahohin sadarwa na zamani a rayuwar ma'aurata da ma samari da 'yan mata masu shirin armi. to shi malam irin wannan postin din wannan hotuna shi kuma yake haifarwa misali to abin da malamai suke cewa bayan haramcin ma mace ta dinga daukan ta haka tana yadawa a duniya wanda yake nuna sassan jikinta akwai ko matsala ma na masu kambun baka kaga wata takan yi hoto ne dan ta kyau shi kuma kyau akwai wanda zai gani ya ce barakallah dama an ce duk abin da ka gani ya kayatar da kai ka ce barakallah domin akwai wani ciwo duk duniya an yadda akwai shi shine ciwon kambun baka akwai wanda in ya ga abu da idansa kuma ya faɗi magana a kan abin da bakinsa to abin sai ya tasirantu sai ya ga canji ko ya lalace mummunan tasiri har ma mutuwa ana yi wannan ya faru a hadisi ingantacce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ana kiransa sahal yana yin wanka a bakin teku saboda haka shi kuma ɗin shi ma yana wanka a gefe sai wancan abokin nasa ya riga gama wanka da ya riga gama wanka kawai sai ya zo ya ga bayan wannan irin babu tabo ɗin nan ko ɗaya a bayansa sai ce kai amma wani Allah ya yi maka kan kyan gadon baya kai amma dai abin ba a cewa komai kawai sai wannan abin sai wannan ya faɗi ya ta birgima aka ɗauko shi baya motsi aka kai shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ga yanayin da yake ciki sai ya ce akwai wanda ya kalle shi haka ce eh akwai wani ya kalle shi sai ce a zo da wani haka je aka zo da shi ya ce ya ku zai kashe ɗan uwansa don me yasa da ka ga abin da ya ƙayatar da kai a jikinsa baka ce barakallah masha Allah ba da haka annabi ya ce ka wanke masa wato guraren alwalaka a zuba masa shine ake zuwa da ƙwarya a tare ta sai a sa mutum ya wanke hannunsa ya wanke kafarsa ya wanke jikinsa eh, da fuskarsa da hannunsa da har da maɗaurin wandonsa sai a tattara sai a zuba ma wancan ruwan ana masa haka sai gashi ya farka da haka sai malamai suka kawo wannan hadisi al'ainu haq cewa wannan ido gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da wani abu zai iya wato gabata kaddara da idon wato mai kambun baka ya gabaci kaddara yace yakan iya jefa wato raƙumi a cikin tukunya a dafa shi saboda ido ya kashe shi ido zai iya kashe raƙumi ya faɗi ya mutu ko ya kama shure-shure a sa wuƙa a yanka shi to kaga wannan abu tasirinsa sananne ne a duk duniya to idan mace tana sakin hotunan ta barkatai tana fito da jikinta haka to na farko abin da take jawa masu irin wannan kambun bakan suna iya faɗa wani abu a kanta kuma abin ya mata tasiri tunda tabbas yana yi sannan na biyu yakan jawo ma ɓarayi akwai wacce saboda irin sarƙoƙin da ta zuba a wuyanta da irin wannan engagement ɗin aka yi aka zuzzuba sarƙoƙi a waya a wuyanta wani har da ya kokari ya gano adres din ta cewa kuma barayi suka zo gidan suka ce ta fito musu da wannan gwala ita kuma a rama ta aka yi hoton sai kuma ga barayi sun zo cewa ko a fito musu da wannan dukiya da suka gani ta zuba a wuyanta ta yi kwalliya da shi ko kuma su kashe ta su yi mata kuma fyaɗe suka bincika gidan duk babu ta ce a ta a ra aka yi aka yi kwalliya da shi wani ma abin sawa ake yi haka a wajen photoshop din ake makalawa ba wai na gaskiya ba to me ya jawo haka saboda haka me ya zafi sai an yi irin wannan saboda haka ai ya kamata kawai ka ɗayi rubutu ne su kira biyu jama'a akwai yarinyar da nake so zan aura in ma masoyinka kake so ka gaya wa da abokai akwai yarinyar da nake so zan aura iyayenta sun mun alkawari za su bani ina fata a taya na addu'a sannan na uku akwai wanda kuma irin wannan hoton ne ya jawo wani ya je ya kwace masa matar so da aka yi gari ce a ah, wannan irin zabgege yarinya a ce wannan yaro zai aure ta ce wallahi sai na raba shi da ita da ya tashi bai tunkari yarin kan tsaye ba sai sa wata tsohuwa ta je tukuna ta fara shirya masa shiri da uwar yarinyar ya zo ya fara aje mata kayan aiki saboda aka yi rikita uwar sannan ya shigo da yar ya shigo da mahaifin ya shigo da dangi kafin ka ce mai sai aka ce alkawarin nan da aka wawa ne wancan engagement eh <laughs> an rushe saboda haka kaga me ya jawo kansa nuna matar da zai aura har wani ya gani yana so kuma akwai wanda ma mata aure ce wannan shi yake gaya min da kansa wani ya same shi ya ce wallahi na ga matarka kuma wallahi zuciyata tana santa ina son ka taimake ni zan baka kaza ka sake ta ni in aure ta in kai mun haka ka taimake ni ka taimake ta. Mala a wani almatan? yace kamar yaya zan zan haka yace wallahi ni in baka yi min haka ba to komai zai iya faruwa a kanka domin zuciyata ta riga yanzu ta shiga zuciyata kuma komai kake so shi mai neman yake eh. gaya masa ta shiga zuciyarsa saboda haka komai yake nema zai iya bashi amma da Allah ya kokari ya saki matar nan tasa da kyar fa aka raba su da kyar aka raba su to matar tasa kwalliya ina jin ta yi irin wannan ta fito da gurare wanda eh, eh, shi kuma tunda zuciya ce kuma zuciya ta kan karkata zuwa ga abin da ya kayatar da ita ko ya burge ta hmm. saboda haka sai kawai ta shiga ransa to kaga in hamma ta aure misali za a samu irin masu irin wannan tunanin a cikin al'umma wani yana tunanin sai ya kwace ma matar ma fa da kake aure to ina ga wata wai an muku engagement ka dauko hoto ka yi dauko hotonta mafi kyau ka zo ka sa ka nuna wa duniya ka ga mai maka hassada ka bude masa kofa mai sanya kwace ta ka masa hassada don kayi tallanta ne kamar ka sa tallanta ne ka ce ga wata tana neman aure a zo a aure ta da haka malam kenan wannan ya nuna wato akwai illoli na kusa da na nesa dangane da irin wannan liƙa hotuna da kuma zancen hotunan batsa ko kuma fina-finan batsa da muka a kan kan mutum kafin ma in aka maka aje batun narko da shari'a ta yi to gaskiya daga cikin illoli na nesa da muke hange wani yana iya zama babba wata rana sai a ɗauko irin wannan abubuwan da ya yake ganin kamar wasa ne sai a zo a ci mutuncinsa da su domin na ga akwai mutane da yawa da suka yi taro na bukukuwa a lokacin da suke ɗalibai ko suke a wajen aurensu sai kuma ga girma ya same su sun zama shugabannin al'umma ko sun zama manyan mutane to a lokacin kuma ba sa so irin waɗancan abubuwa ma a gansu saboda haka sai ka ga kuma an ɗauko musamman waɗanda suke adawa da su sai su ɗauko irin waɗannan su dinga nuna su a irin waccan sura wacce take ba mai kyau ba kuma akwai ma waɗanda uh, ya saki wani hoto yake cewa tun 1985 suka yi hoton shi da matar da ya aura a lokacin ba a ana, ana cikin gaye cakare gaye mm. saboda haka suka yi shi da matarsa to sai da ɗansa yana makaranta wani ya je ɗauko wannan hoto yake nuna masa to kaga shi yana ma wancan faɗa ne akan irin abin da yake yi shi kuma yana da hoton babansa da babarsa tun 1985 shi ne ɗauko yake nuna to kai ga mahaifinka da mahaifiyarka lokacin da suka yi aure su sun irin abin da muka yi kuma hoton ne real to kaga irin wannan eh, aji abin zai iya zama illa ga wannan mm. wani kuma yana son ma ya tsaya zaɓe ko takara mm. yana ga yayi mutunci yanzu da zai iya fitowa ya mutane tallan kansa abokin adawarsa yana iya ɗauko wannan akwai wanda aka tuhume shi da hauka wani lokaci sai ya matsa dole wanda ya tuhume shi da haukan nan sai ya bada hujja ya ce yace abin da ya sa malam na taɓa zuwa ne ba ni da lafiya sai na je dawa asibitin dawanau mu muna kiransa asibitin ba wa mutum shawara akan yadda ya kamata ya shirya kwakwalwarsa amma a nan sai ake kiransa asibitin mahaukata mm. da aka duk wanda ya je sai ake ganin kamar mai taɓin hankali ne kuma bai kamata a kira asibitin na masu taɓin hankali ba mm. to sa aka da aka sa masu suna na masu taɓin hankali kamar asibitin bela ne da ake cewa asibitin kusa ne amma shi na larura masu fata ne da sauransu mm. to saboda haka da an ganka yanzu a asibitin bela kana karban magani sai wani ya ce ai eh hamma wani zai iya ɗauko wato wannan katin asibitin mm. ya buga a jarida cewa wane ya taɓa zuwa asibitin mahaukata an duba shi don haka ina tuhuma cewa bayi da lafiyar da zai iya tsayawa wannan takara to <laughs> kaka to in har za a yi mutum wannan to balle kuma a samu hotonsa irin waɗannan da ya zuba mm. to kaga a lokacin da ya daraja shi kansa ba so ya ga irin waɗannan abubuwa to wani yana cikin abu na gaba da zai iya zama mutum matsala waɗannan abubuwa na saka hotuna ko kuma fina-finan batsa da sauransu a rubutu fa yakan yin tasiri wannan ko kuma a tunda rubutu na yi ba sura ce ta jiki ba wannan bai da aibi to kowanne da aibinsa amma abin da ya fi muni shine abin da mutum zai gani da ido domin ido ya fi ɗaukan saƙo da gaggawa shi yasa kuma a ce akwai murya akwai hoto akwai rubutu kaga kwakwalwa ita take karanta rubutu ido yana gani kunne yana ji kuma su ne Allah ta'ala ya faɗa inna sam awal basara wal fu'ada inna hmm. sam awal basara wal fu'ada da ji da gani da zuciya zuciya saboda ita take karɓar saƙonni ta hanyar abin da aka gani da ido da abin da aka ji da kunne ita kuma zuciya sai ta sarrafa shi yadda zai zama cewa ta yi amfani da shi ko a fuska ba daidai ba to ma mm. saurari iyakacin <laughs> shirin namu ken amma ka yi sallama <laughs> usman saboda yadda ya aure eh. bai shirya ba idan eh. aka ce da shi mai gida zai ai ba in yace mai sauki ne da kida me ne saboda idan Hamza ya ne ya ce mm, <laughs> eh. idan dai ka san za a ce maka mai gida baka amsa ba amma ka ce mm, ko ka ce ne. to ma saurari iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya yau da